da salati da sallama ga shugabanmu annabi Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu da mutanen gidansa barkaka da matayensa masu girma masu daraja da sauran sahabbansa waɗanda suka taimake ki, ya isa da saƙon Allah har ya zo zuwa gare mu ya yi uwa masu albarka tarihin kisa a rayuwar ɗan adam abu ne mai dogon tarihi kuma Allah ya kaddara za a yi kisa wasu ya zame musu shahada ya zame musu karama ya zame musu hutu waɗansu ya zame musu azaba da intikami da bala'i sama da bala'in da shi sallallahu salamatu Allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani kisa ya samo asali ne tun daga 'ya'yan annabi adam wasu malaman tarihi suna cewa sunansu adila da hadil da hadil inda ubangiji ya ce watlu alaihim naba abnai adama bil haqq har zuwa ƙarshen ayoyin da muka bi Allah ya bada labarin cewa ɗaya ya kashe ɗaya yace la aqatulannaka qala la aqatulannaka wallahi sai na kashe ka ko ma dai me ya faru a karanta tarihi daban-daban ibn kasir yana da tarihi da yayi an faɗa abubuwa da yawa amma dai shine farkon wanda ya fara kisa a duniya hadisi dai ya tabbata annabi ya ce ba wani kisa da za a yi dan zalunci face wancan ɗa na annabi adamu na farko yana da kamashi kaga ya shiga uku duk kisan da za a yi a duniya yana da kamashi annabi ya ce li'annahu awwalu man sanna al-qatl shine farkon wanda ya fara sunnan ta kisan kai a duniya kuma ta kowace hanya za a yi kisan sai ya samu kamar nisa ake cewa ka sunnanta wata ɗabi'a mai kyau a duniya karka je ka sunnanta a mutane mummunan ɗabi'a man sanna sunnatan hasana kana lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah ومن سن سنة سيئة كان له وزرها أو عليه وزرها ووزر من أمل بها إلى يوم القيامة فذاك دي أظن ذاك كاوى لما كاوى من كون wanda in ka mutu za ka ci gaba da samun lada ga duk wanda ya koyi da kai ya'yan uwa haka al'amarin ya kasance fa har zuwa kan annabawan Allah ba faro hula iri na irin ka su an rika kashe su Allah ya ba mu labari a Qur'ani ba ta tsuniya ba yana magana a kan banu Isra'ila sharru khalqillahi fil ard mafi sharrin halitta da aka yi a bayan ƙasa banu Isra'il Allah ya ce wa yaqtuluna an-nabiyina wa ya yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq suna kashe annabawa Allah ya ce suna kashe istimrariya kwastansansu abin ke nunawa abin yana ci gaba suna kashe annabawan Allah akwai hadisin al-imam al-qurtubi al-imam ibn kathir duk sun kawo a cikin tafsirin wannan aya ta cikin surat al-imran aya ta 21 Allah ya ce innal ladina yakfuruna bi ayatillah ka ga masu kafircewa ayoyin Allah nan wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin suke kashe annabawa ba fidi ba sadada ba ma su kadai ba wa ya katiluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas suna kashe sauran bayin Allah masu wa'azi fabashirhum bi azabin alim yi musu albishir da muhuwar azab mai tsanani sai annabi ya ce abu ubaida ya kai abu ubaida a rana ɗaya da safe banu isra'ila sai da suka taɓa kashe annabi guda arba'in da hudu katalat banu isra'ila arba'atan salasatan wa arba'ina nabiya annabi arba'in da uku min awwalin nahar malamai annabi ya ce 112 a wata ruwaya 173 mi'a wa salasa wa saba'in suka tashi suka yi wa'azi an kashe annabawa an ci mutunci an yi kaza ba a kyauta ba kuma zuwa yamma duk aka kashe su waɗannan malamai sama da ɗari annabi ya ce waɗannan su ne Allah ke nufi a cikin wannan aya a ruwayar da abdullahi dan mas'ud ma ya rawaito annabi yace sun kashe annabawa 300 a 300 falasumi'atu nabiyya sun kashe annabawa 300 banu isra'ila ashe abun ba karamin bane annabi a kashe annabi ba kwaman mutum ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafi sharrin mutum a gun Allah wanda ya kashe annabi ko ya yadda annabi ya kashe shi man katala nabiyan aw qatalahu nabiyun ya bari har annabi ya kashe shi ko kuma shi ya kashe annabi wannan ya fi kowa tabewa a duniya ya uwa annabi zakariya yankan rago aka yi mishi kisa yankan rago aka kashe shi zakariya alaihi salatu wassalam haka ɗansa yahya shi ma yanka shi aka yi aka ɗauki kan aka bai wa karuwa wannan hadisi ne sahihi har asma'u take cewa bayan an kashe ɗanta abdullahi bin zubair aka ce ki hakuri ta ce ba zan yi hakuri ba annabin allah annabi ya hayama kashe shi aka aka ɗauki kan aka bai wata karuwa daga cikin karuwan banin isra'ila ita ta ce ba za ta auri wani sarki ba daga cikin sarakunan banu isra'ila har sai ya kashe mata annabi ya haya kuma ya kawo mata kan a matsayin sadaki kan annabi ya haya shine sadakinta kuma wallahi yasa aka shiga aka fita sai da aka yanka annabi zaka ya haya aka kawo mata kan sannan wai sai da ta aure shi duniya kenan annabi isa alaihi salatu wassalam shi ma sun so su kashe shi sun yi jiya da za su yi sun shigo don sa Allah ya ɗauke shi Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum ba su fa kashe shi ba ba su crucify din sa ba ba su tsire shi ba an dai shabbaha musu an kamanta musu da wani bar rafa'ahu Allah ilayk Allah ya dauke shi gare shi shi kansa annabin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun so su kashe shi sai da ta kai wallahi annabi ya ɗauki masu gadi su sadu dan abi waqas to az-zubair bin al-awwan yace mutanen nan yahudawa ban gama amince musu ba ku zo ku rika min gadin gidana kuna kewayawa duk wanda ko ga zai tsallako ku sharbo shi sai da Allah ya sauka miki da aya ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس inna Allah la yahdi al kafirin annabi ya leko yace ku je ku huta ku kwanta Allah ya alƙawari zai kare ni ba za ta kashe ni ba annabi ya yarda da ubangijin sa yana da trust yana da sifa bi rabbih jalla wa amma duk da haka da annabi yaje je wata bayahudiya ta ji labarin annabi ya zo ta tambaya wani abinci ya fito aka ce ya fi son naman karamar dabba kamar rago ko tinkiya ko akuya ko ɗan taure ina ya fito aka ce karfata ta sa aka yi balangun rago ta yi poisonin ɗinsa ta mulke shi ta saka maji da menene duka ta ce zan gama muku shi ta ta samu annabi ta ce ga wannan na kawo maka kai da mutanenka a matsayin tsaraba ku ci annabi ya ɗauki nama ya fara sawa a bakinsa sahabbai suka ɗauka suka sa a baki wani har ya tunan take mutu shi kuma naman yi wa annabi magana ya ce karkata akwai guba a tare da ni annabi ya furtar Allahu akbar wannan ɗan roma-roman da ya shiga makogaran annabi sallallahu annabi ya ce ban gushe ba ina jin matsakinsa da damuwarsa har karshen rayuwata aka ce shine sababin dawowar rashin lafiyarsa har ya rasu alaihi salatu wassalam har ma malamai ke ganin annabin mu mutuwar shahada ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba su kashe shi kisa irin wannan ba amma dai ka iya cewa wannan shine sabas duk dan ya samu daraja dan ya samu ɗaukaka dan ya je gurin Allah ga annabi ga manzo ga shugaban halitta ga kuma ya je shahidi sallallahu alaihi wasallam khalifansa na biyu Umar bin Khattab shi ma kashe shi aka yi a sallar asuba wani mutum yaron mujira dan uba ya shiga da lauje mai kaifi kinda ya saka mata a kirji ya saka mata a gefen ciki ya samu wani a kasan cibiyar sai ya sa sannan ya ja ya yanka hanjin sai na Umar sannan kafin ya fito sai da ya soka mutum goma sha bakwai a masallaci wani ya yi kukan kura ya kama shi ya rufe masa ido sannan ya soka wa kansa ya mutu umar ya tambaya wa ya kashe shi wa ya kashe ni aka ce wannan yaron kafirin nan yaron mujira dan uba ya ce na gode Allah da ya sanya mutuwa ta ba a hannun musulmi ba kuma a garin annabinsa dama ya kasance yana so Allah ka azurta ni shahada kuma a cikin Madina aka ce haba ya amiral mu'minin Madina garin musulunci garin manzon Allah ba yaƙi yanzu ake zuwa baka ce Allah ya zurta kashe hada kuma a garin manzo Allah ta yaya ashe Allah ya amsa addu'ar Umar haka khalifa Usman radiyallahu an shi ma kashe shi aka yana azumi yana karatun alqur'ani yan tawaye suka kewaye gidansa kwana da kwanaki ba shiga ba fita wajen kwana goma sha bakwai ƙarshe suka tsallaka suka same shi da matashi na'ila bintul farasina suka kai mata saran ta kai hannunta suka datse mata hannaye ta ce uktuluhu aw daruhu fa innahu kana yaqra alqur'ana fi laylatin wahida yutiru biha ko ku kashe shi ko ku bar shi yakan karanta alqur'ani a dare ɗaya ya wuturi da shi yana karatun alqur'ani ya baza irin manyan qur'ani na irin na da saboda babu ƙananan qur'ani a lokacin jinin sa ya tsalle ya shiga akan suratul baqara inda Allah ke cewa fa sayaktikahum Allah eh Allah zai isar maka fa huwa samiul alim shi ma kake shi akai khalifa na hudu sayyidina ali shi ma kake shi akai ya fito shi ma da asuban zai kira sallah dan tawayi an yi riga an shirya sai wa a kashe amr bin al-as a kashe ma'awiya a kashe sayyidina ali wai ko duniyar musulmi za ta huta da waɗannan mutane guda uku wanda ya je gurin Muawiya bai samu nasara ba wanda ya je gurin Amr bin al-As bai samu nasara ba sai wanda ya je kashe Sayyidina Ali dan galiban in za a kashe mutum to akan je da asuba an san zai fito sallah kowa na jira da sauran haka al-Imamun Nasa'i da asuba shi ya fito suka tattare shi al-Imamun Nasa'i Abu Abdurrahman an-Nasawi sahibu sunan rahimahullahu ta'ala da sauran manyan bayin Allah irin su Dalha ibn Ubaidillah shi ma kashe shi aka yi sai na Ali ya kan gawa sai fashe da kuka yace ina ma na mutu shekara 20 da ta wuce kafin na ga gawar Dalha ibn Ubaidillah da ɗansa Muhammad Sajjad duka kashe su aka yi da manyan bayin Allah cikin sahabbai da tabi'ai an mutu kisa iri-iri akwai wanda wallahi kisa matar shi ma farka cikinta aka aka ɗauko ɗan shi kansa ba bar shi ba haɗin cikinta aka zo abin har ya faɗo gurin jikokin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sayyidina al-hasan shi ma an ce sun mu aka yi masa sayyidina husaini shi ma kashe shi aka yi a karbala bayan an kashe mutum goma sha takwas tare da iyalan gidansa dukkaninsu Ya'yan gidan ahalin baitin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam abin ya taho zuwa ga har malamai da dama su shekul islam su Muhammadu bin abdul har zuwa yau ɗin nan ya'yan uwa duk da haka abin da muke cewa shine a musulunci bakin ciki da damuwa da raya bakin ciki da damuwa wannan ba shi ne manufar addini ba manufar addini shi ne a faɗi waɗannan bayanai domin a ji falaloli da darajoji da waɗannan bayan Allah suka samu kai ma idan ya same ka ko ya samu wani mutumin kirki kar a samu damuwa a yi masa addu'a sai Allah ya sa ka mai musu shahada da ɗaukaka amma ba shi daga cikin karantarwar musulunci ranar da aka kashe sai na Husaina a ce sai an ta sa bakaken kaya ana karanta tarihin kashe ta ana kuka maza da mata ana yanka jiki ana dukan jiki wannan babu shi a Musulmi. annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi tarihi wanda aka kashe shi kansa ga abin da ya fare shi na ali a wajen daraja da martaba ya fi ƴaƴansa martaba amma kuma ba a taɓa raya daren kashe shi da sunan ana kuka ana kaza da sauransu ba to me yasa wasu daga cikin yan shi'a suke haka saboda kashe sai ne shi akwai siyasa ciki tarihi ya zo da ƙarerake da komai don a samu damar zagin ma'awiya da a zamanin yazidu a kashe shi idan an zaji ma'awiya kuma za a shiga cikin sahabban manzan Allah su ma a yi ta musu a amma a kashe sai na ali babu irin wannan siyasa ba yadda za a yi amma in daraja ce da martaba babansa ya fi shi me yasa ba a yin bikin ko kuma tunawa da ranar kashe shi da kan kashe wasu guraren kamar Lebanon kamar Iraki kamar ainihin wato Najaf a can Iraki abin yayi muni zaka ga ana tare jiki ana zubar da jini har kankanin yaro sai an soke shi ko a yanke shi a zubar da jini ana dukan irji ana tafiya a kwata ana tafiya da ka me yasa yau sai ranar da aka ce Husaini goma ga wata misali na Ashura wannan mazala bai karanta da waɗannan abubuwa ko ba daidai bane a musulunci babu laifi dan an karanta a rana mai kama sai a ce an kashe Husaini ainihin wato misalin a gaya wa duniya hakikanin abin da ya faru amma ba za a yi wata guda ana sa bakakin kaya to sai a ce shi mazala me yasa wani kaya yasa sa na zamanin da aka ce Hussaini wani kaya suka sa wannan duk ba karantarwar addini ba ne sannan ya uwa a musulunci akwai wanda Allah ya yarda a kashe su sune wanda ya yi ridda da wanda ya yi kisan kai da kuma rajamu da musulunci ya ce yayi ga duk wanda yake da aure ko taɓa yin aure ya yi lalata zina musulunci ya yarda a kashe amma duk da haka annabi ya ce Allah ya rubuta kyautatawa da ihsani da tausayawa da mutuntawa a cikin komai inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay yace duk sanda za ku yi kisa irin wanda addini ya yadda a yi ku kyautata kisa ma'ana mutum ko bandit ne shi aka kama shi za a kashe shi ba ta ai masa mugun kisa ba a musulunci wannan ina maganar abinda annabi ya ba ta ba za a kashe shi ba za a kashe shi shari'a za ta ce a kashe shi amma kar a yi masa mugun kisa a ce saboda su ma suna yi bai za ka talfin fa ahsunul qitla akwai mutanen da annabi ya aika an an gansu yace a kashe su saboda sharrin da suka yi na cutar da musulunci da musulmai da kisa annabi ce kun sami su ku kone su har za su tafi su ku dawo ku dawo Allah ya yi min wahayi cewa ba wanda yake yin azaba da wuta kasance mahalittun wuta la yu'azibu bin nari illa rabbun nar da kan kun same su dai ku kashe su amma kar a kuna wannan a musulunci ke ba a kashe mutum ta hanyar kunawa wannan al'adar ba a garin musulmi muka kwaikwaye ta ba mun kwaikwaye ta ne a can kudu ta saɗaɗo ta zo mana nan ba mu yi shari'ar mu ba ba mu kwatanta ba ba mu aiki da ƙur'anin mu ba wanda ce a yi kisa mai kyau yau mun ɗauko al'adar wasu da a ce a nan arewa ake yin irin wannan yau da ka duniya da sunan musulunci a ce an ƙona wani da taya amma san abu ne mai sauƙi ko wannan wayar kasata yanzu na za a ce ɓarawo wala sai dai a jefa maka taya duniya ta gani amma a garin musulmi ba mu haka ballantana an fa mutum ya cancanta a kashe shi da aka kada mu zama jahilai kada mu zama rudaddu kar mu rika dauko al'adun da ba namu ba sannan koda da gaske ne me amfanin bibiya kowa ya san abin da ya faru a wancan maraba jos ba ina so in kawo tarihin bane mm wannan illar dauko al'adun wasu kuma mun zo idan zamu namu na musulunci a zo a rika yakar mu ana so mun yanke hannu mun kashe wani mun yi kaza me yasa irin wannan kisa ba a magana akan shi sannan wannan ba al'adar mu ba sannan bai kamata jahilci da wauta da rashin bincike ya sa mu zo mu ta shirme a garuruwan musulmi ba wallahi wannan abin da ya faru abin takaici ne kuma alhamdulillah duk da an kama waɗanda suka yi amma ba burin mu cewa waɗannan da suka yi dukkaninsu musulmai ne ba burin mu cewa lalle kaza kaza ainihin wato mu babban burin shi ne yaya za a yi kuna musulmi ku aikata wannan aiki ba bincike babu komai kuma a shari'ar musulunci ba sai na umar ya ce wallahi idan mutanen sana'a suka kashe mutum ɗaya na samu da hannunsu duk sai na kashe ƙasar sana'a gaba ɗaya da haka a shari'ar musulunci inda shari'a za a yi duk wanda yake da hannu wajen kashe wannan mata na rantsi da Allah duk sai an kashe duk gaba ɗaya hukuncin kisa ne a kansu ko da wanda ta ihun ta ce barauniyar yara da wanda ya ce gatatan da wanda ya ce a da wanda ya kaza da hukuncin kiskita sai na umar ya ce duk sai na kashe kuma musulmai duk al'ummar musulmi ta ittifaki cewa ana kashe jama'atan al'ummar jama'a idan sun kashe mutum ɗaya tas a musulmi da haka hukuncin kisa ne inda ra'ayin shari'a amma mu abin da ya da muke cewa ne wannan ya dace a kasar musulmi haka ta faru kuma har na ji waɗanda ba musulmi ba suna sake tuna mani cewa fa abin da kuka yi wa dibora ne fa wallan hako ne yace kuka kone ta kuka kashe ta kuma ga shi kun yi wannan to da haka ya uwa ko da ya tabbata musulmi ne ko ba musulmi ba a ya rijda ne ya taba annabi ne a sanya ya za a yi a kama shi a yi bincike mai kyau a miƙa shi zuwa ga hukuma a tabbatar in an tabbatar hukuma kama a ya taba janabin annabi din ne da gaske kuma ya tabbata ba shakku ba hukuma ta yin abin da za ta yi to wannan kuma ko dai abin su yana hannun Allah in kuma wani ya same su ya kashe shi wannan intikami ne daga Allah ya amma mu daina saurin ɗaukar doka a hannu ba bincike babu komai dan za a samu wani sai ya zo kawai sai kalama kala to da ka irin wannan musifa ce kuma idan tana faruwa wallahi bala'i zai ci gaba da afkuwa a cikin al'ummar musulmi muna fama da rashin ruwa alal akalli albarkar damuna har yanzu bata saukai da muke so ba irin waɗannan abubuwa na faruwa mata malamar islamiyya kuma abin tsoron abin bakin cikin shine malamin da ya zo yana kare ta yana kun san ba ba ku san ni ba shi ma da shirya sha da mashin ɗinsa ma aka ɗauko aka ɗora masa sai da aka ƙunasa wani wani irin jahilci ne mutane mu zama kamar dabbobi a garin musulmi a ƙona mutum da wuta kamar ba ma jin wa'azi kamar ba ma karantarwa to ta halin Allah Ubangiji ya tsare tsokaci na ƙarshe akwai yarinyar da ita ma ta rasu a makarantar St. Louis abinda nake so in ce akan wannan matsala shi ne waɗan makaranta dama can ta kiristoci ce kuma ba isa kina yar musulma duk balagarki ko kin kai shekara talatin ba za ki sa hijabi ba haka suke yawo tsarara na rantsa da Allah shi yadda yarinya ta zama tana shiga bakin jan za ta tsira mayafinta da hijabinta ta sa a taka malaman nan maza ne da mata duka haka suke yawo ba haligai 'ya'yanku da kuke kaiwa ta da sunan za su koyi turanci sun fi iya turanci sun fi iya lissafi ni dai ko kyauta suka ce kai ɗata ko ɗata, wallahi ba zan kai ba na yafi na rantsi da Allah kyauta ba ko kuma ba zan kai ƴaƴana wannan makarantar kuma dama mu mun daɗe da sanin sharrin makarantar to amma abin da nake cewa shine wallahi al'azim inda a islamiyya ne ko makaranta allo haka ta faru da ta mun shiga hukumar malaman islamiyya haka ne ko ba haka bane amma wai shiru kake ji saboda 'yan gata ne makaranta ce akwai 'ya'yan manya duk wani wanda yake ji da kansa ma sai san ya kai sa san za ta iya turanci to sai ne ta iya turanci ana cire su daga islamiyoyin namu a kai su su koyi turanci amma ba tarbiyya ba kunya su dawo su rena iyayensu su dawo su zama shaidanin yan giska kan tagariya ka je ka kai waɗanda suka gama san ɗin mafi yawanci ba su wanye lafiya wasu su koyo mugayen halaye a gurin 'ya'yan wasu 'ya'yan masu kuɗin da suke gurin wasu a musu zinace zinace da sauransu da sunan turanci da lissafi mu makarantarmu na musulmi ba su iya turanci ba ba su iya lissafi ba ko ma ne ya faru yarinya dai ta rasu a garin wai punishment Mandinka da aka yi kaza kaza da sauran abu ya riga ya faru makaranta kuma tana nan tana ci gaba ko rufe ta ba a yi ba wallahi yau da islamiyya sai aka ce wani malamin islamiyya wani malamin makaranta allo ya samu kuskure ya zabga ya lala ya mutu ina je da tani human rights sun fito suna ta surutu malam ya kashe ɗaliba Allah ubangiji ya kiyaye da haka yan uwa ba mu hana ku kai yayan ba ku je ku ta kai su dan wani ma surutu ya ce wai ai na musulman ne ba su tsaya sun yi abin da ya dace ba in ma ingila za ka kai su ka je kai ni na ga yaran da aka kai su ingila gidan sarauniyar ingila aka ajiye su suka yi firamare suka yi sakandare a can suka koyo shan giya na rantsi da allah suka koyo rashin sallah ba sa sallah duk yan giya ne yanzu da suka dawo kuma na ga ba ku labarin yarinyar da aka kai ta new zealand firamare sakandare har jami'a ta zama mawaƙiya yanzu da an dawuya kawai take bin wani mawaki tana wa. uban ce yace zai dauko ta suka ce ba su isa ba ta kai shi kara tace ga wani nan zai sace ta aka kama shi da kyar aka kubutar da shi ba haushiya ba fulata na yar arewa ga karshen bokan ne yau da jidda ya kai ta ko madina za ta haka ba za ta haka ba da ya bar mana isa islamiyya muna koya masa qur'ani da hadisi ka je bokan ta da wallahi haka ba za ka faru ba yanzu yayi asarar ta daga ita sai an dawuya da dan karamin wando ce yawo tana bin wani mawaki duk sakamakon turanci da lissafi Allah ka sirye da mu Allah ka tsare mu Allahumma ja'alna minan nasi ibra wa la taj'alna lin nasi ibra Ubangiji Allah ka saukar mana da albarka a ƙasar mu Allah ka saukar mana da damina mai albarka Allah ka shiryar da mu ka tsare rayukanmu da mutuntunmu ka tsare dukiyoyinmu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad